to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin katin farko a shirin mun karɓo shi ne daga wajen comrade abubakar adamu jalingo unguwar maji daɗi jalingo jihar taraba ya kuma buƙaci da a gaida masa da addayo rediyo abin sauraro matar buba mai manja da kuma iro sauti sauti Karewa Gawi Fufure wato ƙaramar hukumar Fufure. Yana gaida Awwalu mai kayan miya Cinade jihar Bauchi da Bala mai kayan zaƙi hanyar Kefi a Kwanga da Ustaz Dini alkalin ƙungiya zaɓi sanka Maye Balwa da Salisu mai rake kasuwar ganye jihar Adamawa da Alhaji Umaru Bakari NTA Channel 6 Jalingo da kuma Idi e mai laima bakin mobil a Kwanga jihar Nasarawa. yana kuma gaida Fatima Bille biyu bakin kasuwar ganye da vice audu hassan ciyaman zontiri na tsbs bali da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine comrade abubakar adamu jalingo unguwar maji daɗi Jalingo jihar Taraba. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe wato Isa Lawan Girgir ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai martaba sarkin bade Alhaji Abubakar Umar Suleiman. da alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa da alhaji gambar ringin gashuwa da sama'ila imam mai kayan miya kasuwan gashuwa sai alhaji lawal hayin gada kafancan da tukur harka tsohon garin Rijau. A ƙarshe ya ce yana gaida baban gida KDD mai taya misau a jihar Bauchi. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe Isa Lawan Girgir a Fortis kuma jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na garin Ɗanbatta wato a wali Shehu Layin Tafasa Ɗanbatta a jihar Kano. Ya buƙaci da a gaida masa da Musa Magaji Ɗanbatta da kuma Sani Galadima Layin Tafasa Ɗanbatta. Yana gaida kuma Ibrahim Galadima babawu Layin Tafasa Ɗanbatta da Rabi'u Galadima layin tafasa da Mubashiru Salisu kofar kuɗi ɗan batta da Garba Sule ɗan dada kofar kudu ɗan batta da Kabiru Balarabe kofar kudu ɗan batta da kuma Bello Okoroko GRA kwatas ɗan batta. dukkansu kuma wato 'yan kungiyar masu sauraron sashen hausa ne na gidan rediyon kasar sin na garin ɗanbatta da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ne awwalu shehu layin tafasa ɗanbatta shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar sin a garin ɗanbatta jihar kano masu sauraro ga faifanmu na farko a shirin. madalla filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sun ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen abba muhammad nuhu a jihar kano tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da fatima lui na nan sashen hausa sannan yana gaida shugaban sashen hausa na cri wato malam sanusi chen yana gaida salisu da wanau da nuruddin ibrahim adam kano da abdulkadir shima a Kano da kuma dukkan nagartattun ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Yana fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, wadata da rufin asiri. Mai gaishe su shine Abba Muhammad Nuhu Kano, jihar Kano, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Abba Rori likita fage kasuwar mata Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji bala har kalla turakin lambu kantin kwari sai alhaji umaru baban yara ntc bici da alhaji ali elbis na malam trader kofar wambai da alhaji uba mai injin nika ta watsu sai shugaba sani dan kaka mai fanta da kuma ciyaman rimi holding alhaji awali rimi mai shadda sabon garin shagamu haka kuma ya ce a gaida masa da shugaba abdulhadi sabon gari rangaza da nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da ibrahim wada buruntumo printing press da odita falalu mai farar ƙasa zaria da kuma mai shari'a habu jamo mai shayi tashar kuka da abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin mai gaishe su shine abba likita rori fage kasuwar mata kano Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Aliyu Filasko bakanikin mota mara Sokoto da shugaba Malam Malam mai zanen hula Gololo gamawa jihar Bauchi da Muhammadu Awaisu unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi da Liman Yahaya mai littattafai Malbaza jamhuriyar Nijar da Alhaji Isa Dillalin Shanu Gunfara jamhuriyar Nijar da Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa sai Alhaji Garban ƙauye Barawa kantin kwari jihar Kano da Usman Yaro bakin kasuwa Gulma jihar Kebbi da Baba Sani mai na'ura umara Argungu jihar Kebbi a ƙarshe ya ce yana gaida Malam Usman mai hoto tudun wada Argungu a jihar Kebbi. a fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar sin a jihar sokoto ma sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Madalla. Kada ku shagala kuna sauraron gidan rediyon kasar sashen Hausa a filinmu na zaɓi sanka. Mun kuma karɓo wannan gaisuwa da fatan alheri daga wajen Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya kofar Mazugal jihar Kano. Ya buƙaci da a gaida masa da ɗan azumi gulu hanzarin mutum kan kayansa gwada da kuma uba mai injin niƙa ta watsu sai tukurba fillaci ba kai wa shanu yare unguwar malam dogo yana kuma gaida alhaji marwana as mai yadi bakin bata kano da usman mani mai sai da kayan shayi kasuwar kofan wambai sai kansila a ibrahim mega mai takardar abatuwa da sakatare Ibrahim Jatau mai nama BCJ Road Malumfashi da Alhaji Adamu Harka mai sai da rediyo da talabijin kasuwan Sabon Gari Kano da kuma likita Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano da kuma Ibrahim Wada Burntumo Printing Press da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya kofar mazugal jihar Kano tarayyar Najeriya. Har yanzu ina Najeriya kuma na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen matan mai kuɗi GS ɗan kwamishin wato lami da ino da mai tuwo mariga gada biyu jihar naija sun buƙaci da a gaida musu da mai gidansu mai kuɗi gs ɗan kwamisho mariga gada biyu sai kuma ɗan tiyalo sarkin goro mariga da shugaba manu boka kwana mariga da ɗansu muhammadu kabiru mariga da awaisu mai kaji mariga da kuma nasiru mai sayar da fetur a mariga Suna kuma gaida baban gida yaro mariga da hajiya arziki matar Alhaji Garba da jari matar sarkin goro mariga. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne lami da inno da mai tuwo kara wato mariga gada biyu jihar Naija tarayyar Najeriya. har ila yau a filin namu na zaɓi sanka zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi na haɗin gwiwa daga wajen tsayyaba fatsima nafisa da khadija da kuma safiya da aisha da laure da habiba dukkansu 'ya'yan muhammadu hamma zangarata kuɗi gaskiyar mai ƙarya jamhuriyar nijar sun kuma buƙaci da a gaida musu da abdulwahid mai maganin gargajiya da ikon allah jajaye sai ila hakimi na babban katami sai likita a barori layin mata fage kano da muhammadu dan fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar nijar da ɗan malam mai raƙuma sabaha libya sai na madina yahaya da kar senegal da umaru asara gmt a kara ghana sai kuma hajiya shama da kande dela 'ya'yan umma mai hatsi zangarata suna kuma gaida isahe mai tebur fage zangarata da muhammadu hamma guru zangarata da alhaji kali idau zangarata da malam muhammadu mai farin gashi gwauzawa zangarata da kuma alhaji musa baban buba alawa zangarata a ƙarshe suka ce a gaida musu da ibrahim dan canji samalo wan mako jihar Sokoto. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Masu gaice su su ne tsayyaba da Fatsima da Nafisa da Khadija da Safiya da Aisha da Laure da kuma Habiba. 'Ya'yan Muhammadu Hamma zangarata kuɗi gaskiyar mai ƙarya jamhuriyar Nijar. Ma sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. My. nay igodono handunya gore handunya gore iseidono handunya gore manti baino ke yodono alni dai kane binasa kuma dalla kada ku shagala kuna sauraron gidan rediyon kasar tun a filinmu na zaɓi sanka gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato Abdullahi Jibrila a garin Kirbi da ke kudancin ƙasar Kamaru. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Isa Musa da Yusuf Mai Gwanjo da ya wanzam na Halima a garin Bertuwa a ƙasar Kamaru. Sai kuma Muhammadu Awal a gare Ngwalda a nan Kamaru da kuma Adamu Garba ɗan madawan Nijar a Ayos Kamaru. Sai Hamidu Nana Batuwa Gudule Adamawan Kamaru da Ahmad Sarkin 'yan Nijar a Kirbi Kamaru sai kuma malam malamai mai zanen hula gololo jihar Bauchi tarayyar Najeriya da Garba Ubala dan Batta rediyo nagarta Abuja Najeriya da Ibrahima Yakubu a Kaduna Najeriya da kuma Sha'aibu Usman Sambo. da Mariya Ibrahim Von a Nigeria wato a Lagos sai zai da bala sabuwar birnin Kebbi Najeriya. da Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jiga Najeriya. A ƙarshe ya ce a gaida mishi da Faruk Ado Shehu shi ma a tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abdullahi Jibrila a garin Kirbi da ke kudancin ƙasar Kamaru. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Aisha kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen garba bubakar raba shanu ko ba kuɗi akwai rufin asirin allah ya kuma buƙaci da a gaida mashi da kawunsa alhaji ibrahim ardo tangaza da sa'ada binta matan amadu ɗanbuja mai goro raka sai tudu da rai dariya binji da kuma mamman mai sai da 'yan kunnen china tsonin gabas sai mai girma mamman magaji balle da mai girma aliyu sarkin yamma balle balle da kuma muntari mai baro bunkari baka son a raina garinku da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine garba abubakar raba shanu ko ba kuɗi akwai rufin asirin allah kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen zara'u matar bashar dattijo koloni talatar mafara da kuma shafi'u da shafi'a 'ya'yan dauda sabon fegi talatar mafara sun buƙaci da a gaida musu da zainab da rukayya da fatima 'ya'yan abubakar dpo a ta jihar Sokoto da Maryam da Surayya da Hadiza da Almustapha Gobirawa Sokoto da Fati da Amina da Balki 'ya'yan kawu Nasiru dan mafara tangaza da kuma kuɗi matar mamman gande faya sabis sai wato ƙanwarta zara'un hawa'un hajiya ya bi malumfashi da suwai ba da rukayya 'ya'yan bello ardo tangaza da hajiya juka da sume matan alhaji bagga a rio ciyaman miyatti allah tangaza da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne zara'u matar bashir dattijo koloni talatar mafara da shafi'u da shafi'a 'ya'yan alhaji dauda sabon fegi talatar mafara dukkansu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Da kuma gaisuwan zara'u matar bashar dattijo koloni talatar mafara da shafi'u da shafi'a 'ya'yan dauda sabon fegi talatar mafara a jihar sokoto muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sai kamar kullum jamila ce ta yi ɗawainiyar sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibir na karanto muku kai tsaye daga birnin beijing a koda yaushe muna sauraron gaisuwa da fatan alheri da za ku aiko mu kuma mu karanta muku zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da masoya gaba ɗaya yanzu zan ce allah ya bamu alheri allahumma amin ay tununga kibunga yana ba har siga ay kuyi gadi aisha hairi imal sai kambe bi hairi da aisha nuga bi haba ine aisha dinga sinaga ta marbori marbori

Ya Mahim no Subani Ingadu, Yadin Odin Lumo, Yin Zangole Kansin Daga, Zamine, Jangai, Kurkulkwai. Hannun ya gori crazy. Me how know. 我的副中吧。 aadeeroo siganyaamiyay waddani jarmay nifarii kantaray caysha kal suur